Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. A da ke ya kake duniya ana ta wani a To, Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da sake saduwa a wannan fili na lafiya uwa jiki babu mai fishi yake. Gani Jummai Ali tare da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko mana na kiwon lafiya. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. Wasiƙa mata farko a yau ta fito ne daga wajen Jibrin Ibrahim shi kuma a can ƙaramar hukumar Balle. To, ya yi tambayoyi ina jin guda uku. yace ya ce wai me yasa ne idan mutum ya gudu sosai ko kuma sai wani zuciyarsa ta tsinke sai cikinsa kuma ya kuma ciwo sai kuma ciki zuciyarsa ta rika bugawa sosai tambaya da yake nan to me yasa haka to kin san mutum kowane lokaci ka so mu gudu ko wani abu da kake motsa jiki zuciyarka bugunta yana karuwa kamar mutum yana zuwa za ta buga kamar so hamsin no kamar dai kana motsa jiki kowane lokaci mai zuciyar da ta buga kamar sittin ko zuwa saba'in a minti daya amma an kana tsananin gudu sosai kamar irin masu gudu sosai zuciyar ta kan buga wurin ɗari da wani abu to shi yasa take eh, buga ake eh kamar lokaci to in kuma zuciyar na aka kai baka saba za ka ji kamar ma za ta fita cikin ah, daga jikinka eh daga jikinka to amma shi yasa yawanci ake so mutum rinka yana motsa jiki rinka sa zuciyarsa bugun ta ya karu kowane lokaci in ya karu sai ka sai ka rage sai ta sauko to wani yana iya ƙara ƙarfin zuciyar ɗan adam amma inda yana gudun ya ga abin in kullum yana yi yana jin zuciyarsa kamar zai haɗu ko wani abu haka to ya kamata je wani likita kada ya ci gaba da gudun eh, to galibi ma ko shi yasa nan likitoci in ma mutum yana son ya fara wani motsa jiki sai ya je likita ya bashi shawarar yadda zai fara yi misali eh, a ce eh, kada ka fara in za ka fara yi a ce ko ka fara da minti goma zuwa ashirin zuwa talatin maimakon kawai ranar da ka fara kai ta yi wujiga wujiga na awa biyu eh to kin san ko haka ma yanda jikin ɗan adam yake in baka saba abu ba ya fi ka soma kaɗan in za ka in ka yi kan minti biyar goma sannan ka in ka dawo kuma ka yi kamar minti ishirin in ka sake dawo ka yi minti talatin ka yi ta ƙara tsawon abin wato har jikinka ya saba jikinka ya saba domin in jikinka bai saba ba ka yi haka to kada wasa wani abu zai iya faruwa ga jikin naka domin baka saba ba ai eh. kamar mutum ne ya jin yunwa ka zo ka ga abinci in ka fada kai mai cin da da ba daidai ba kai kanka ba za ka ji daɗi a eh, jikinka ba cikin ka sai ta ciwo saboda haka duk waɗannan abubuwan da ke faruwa domin jikinsu bai saba ba ne kuma akwai waɗansu ko da sun saba in ya soma haka kila suna da wani ko ciwon zuciya ko wani abu na faruwa a cikin jikinsu to dole su sauri su je wani likita domin akwai na'urori da yawa suke gwada abubuwan nan hajiya kafin a baka shawara eh, eh kafin a baka shawara ko kuma kana tsammanin wani abu ke faruwa a cikin jikinka ka je a gwada za a tabbatar da abin da ke faruwa sai a ce maka to ga abin da ya kamata ka yi ko kada ka yi to to malamin ya sake wata tambaya to hajiya ya ce wai me ke kawo mutuwar jiki ne kasala ka ji jikinka ya mutu eh to akwai abubuwa yawanci wani lokaci abin da ke kawo wannan gajiya in dai kana abubuwa kawai ka gaji sai ga jikin kuma waɗansu wani lokaci kuma in ka ce abinci da yawa to domin yawancin jini yakan yakan zo yana so ya narkar da abinci sai ka ji ma ka gaji kana jin bacci to duk waɗannan in dai abu domin bayan ka ci abinci ne ko kuma bayan ka gaji ne to duk waɗannan ba wani abin damuwa ba ne amma inda kowane lokaci kana jin kasala to akwai ɗansu abubuwa akwai dalili kenan eh to eh. waɗansu wani lokaci a ɗansu na'urar abubuwan da ya kamata mu cike ba ka samu amma ana iya gwada ka a tabbatar me ba ka da shi to jin kasala tana yiwa alamar kamuwa da wata cuta ce ko eh to kuma wani lokaci jin kasala in kana jin kasala da yawan lokaci kila jinin ka ba shi da karfi sosai ko kuma akwai wani abu da ke faruwa a jikin ka to dole ka je a gwada in ba ka eh, je an gwada ba din ba za a sani ba ba a sani ba domin ba bai kamata ka rinka jin kasala kowane lokaci ba To Allah ya sawaƙe. Amin amin. Allah kuma ya sa a dace. Amin amin. To likita malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce don Allah yana son ka taimaka mishi da bayani akan rigakafin kamuwa da cututtuka. hajiya ko ina a duniya abin abu mafi sauki da ke kare mutane ga cututtuka ko irin cututtuka yawanci ko irin ciwo hajiya wanke hannu komai kai kafin kai wani abu ka wanke hannunka da sabulu kowane lokaci in ka tafi wani abu ne wanke hannunka da sabulu da ruwa kowane lokaci in kana wannan to zai kare ka da yawancin ciwuka da suke faruwa a hajiya a takaice dai tsafta tunda ka san galibi kazan da eh, eh. shi ne tsafta shi ne mafi amfani kwarai da gaske duk irin ciwon mura ne duk irin ciwukan da ake kamuwa da su inda ka wanke hannunka wallahi Allah in Allah sai Allah Allah zai kare ka wato galibi ma cututtukan yawancinsu abin da ke kawo kazanta ne da rashin kula a kazanta ne da rashin kula an dai muna kula domin akwai wani waɗansu likitoci suka je ko a suka je Ethiopia akwai irin ciwon da mutane ke samu idon su abin da ke faruwa ne inda suka taɓi juna sai su taɓi hannun sa hannun sa ido to wato eh. sanan sai ya yaɗu sai ya yaɗu to aka koya ma yaran kowane lokaci suka je su rinka wanke hannunsu domin can ba al'adansu ba su cika wanke hannu ba su za ka so mu koya ma yaran da mutane ana suna wanke hannu sai sai ciwon ya ragu sosai a wannan wannan ƙauyen ka san galibi yaro eh. idan ya taso irin tarbiyya da kamishi ne nan yanzu idan ko dakin ba haya an ka shiga kaga yaro dan karamin dan shekara ɗaya shekara uku da ya fito ba haya ne zai wanke hannunsu mu ko kaga gida yaro sai ya shiga ba haya Allah ka ɗaya san irin kazantan da ya fito amma ba zai eh. wanke hannun shi ba eh, saboda haka ne ko ma kamfanoni ko ina ne za a ce in ka shiga ma'aikaci ya shiga wurin ba haya za a ce za a ga wani an wani rubutu wanke hannunka kafin ka fita an sa alama ya an sa alama a saboda haka ya kamata idan masu sauraron mu suna ji a fara koya ma yara tarbiyyar ko da yaushe su rika wanke hannayensu eh. hakan zai taimaka eh da sabulu ko sabulun gargajiya ko irin sabulu ka samu ka wanke hannu da shi duk wannan ya isa idan muka yi wannan to yawanci ciwon Allah zai kare mu da su hajiya shine mafi amfani to dama an ce kuma rigakafi ya fi magani eh to malamin da shi malam jibrin da wai so yayi waya aika mishi da dan littafi akan a rigakafi to malam ba mu da littafin da muke rabawa muna dai fatan wannan bayani da likita ya maka ya gamsar da ka kuma zai ko kuma zai amfani ka da kai da sauran masu sauraron mu ko ko ba ka eh, ba likita to su waɗannan malamai guda biyu sun yi tambaya ne akan shakuwa to wasikar farko ta fito ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina to wanda ya wai ya ga wai yara wai su suka fi yin shakuwa kuma ya ga cewa idan aka ba yaro ruwa in ya fara shakuwa din sai kuma ya ji sauki To sai kuma wannan da muka samu daga wajen Sagir Misbahu Daura. Shi kuma yake cewa me yasa son ya san cewa me yasa ne mutum sai ta yin shakuwa. To likita mu fara duba galibi din me ke kawo shakuwa. To har yanzu zai masu ilimin kimiyya hajjar tabbatar da abin da ke kawo shakuwa din nan ba domin abin da ke faruwa kin tsakanin ah, inda cikin mutum yake da kuma inda su huhu suke kin akwai wani abu mai fata wanda ake kiran diaphragm to wani lokaci domin wani dalili yanda shi wannan kaman kaman jijiya yake to wani lokaci yadda yake motsa yake kawo mutum sa mutum su mashi kuwa din haka hajiya to ba a tabbatar da abin da ke kawo shi ba kuma yanda yanda malamai ce wani lokaci in mutum na da shi wani lokaci za a dan bashi ko ruwa mai sanyi in ya sha yana rike rikenin sa waɗansu kuma sai a ce ko mutum rike numfashi ko wani abu waɗansu kuma ana ba su waɗansu maguna amma yawanci duk waɗannan abubuwan lokaci ba su ba su ma aiki sosai kuma dai in mutum ya sa'a. Hmm. Eh. to batun cewa wai ta fi kama yara yara kai sun fi shakuwa hakan haka yake koko dai shi. a kwana iya shakuwa hajiya inda ba ba yara kaɗai ba. to. Eh. sai dai wani lokaci nasu wani lokaci kan fi ɗan tsanani ne amma kowa na iya shakuwa hajiya. to me yasa na yaran ya fi yin tsanani. eh dun jikinsu ya so bai kosa sosai ba wani lokaci ke kawo wannan hajiya saboda haka don ma akwai wadansu yara waɗanda waɗansu irin ciwuka da suke kamar waɗansu irin sankaran irin wannan fatan da nace jijiya nan da na magana wani eh. lokacin sankaran sai kama yakan sa kamar a nan yin yau akwai kwanakin baya wajen yarinya tana shigowa na wurin watanni ma aka aka gyara wannan jijiyan da ke zuwa wannan fatar To, eh, eh. saboda haka dai in yara na shakuwa din ya kamata a je a bincika da kyau kenan a ga me ke me yasa eh, suke wannan. Inda yaro ya kowane lokaci na shakuwa a je a kai shi likita amma likitan za a kai musamman likitan yara a kai shi wurin su. Ah, Domin ya duba ba kowane likita za a kai yaro wani musamman. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin hajiya. To sai kuma wasiƙar Maryam Shira a can Bauchi. To. Ta ce wa me ke kawo cutar appendix ne? to cutar appendix da kin san appendix yawanci da ƙarshen jijiyar cikin cikin da babban jijiyar da ƙarshen ta to abin da ke kawo ciwon domin wani dalili yawanci ba abin da ke samun kowane lokaci amma domin wani dalili waɗansu abubuwa da ƙwayan cuta sukan shiga wurin sai ya so sai ya ɗan kumbure sai ya so ciwo to abin da ke kawo shi kenan amma yawanci wannan kwayan cutar da ke shiga cikin sa yawanci ba su shiga amma wani lokaci a cikin waɗansu mutane kalilan domin wani dalili sai waɗannan ƙwayar cutar shiga sai su kawo ciwon nan appendix din to in dai wannan ya faru yawanci sai a mutum tiyata a cire shi akwai alamomin da mutum zai lura da su? Eh akwai alamomi wani lokaci zaka ji marin cikinka zaka rinka ji zafi kamar da allura ake sukanka a wurin sosai. kuma za a ga wani lokaci yadda kawai ba ka jin daɗi ko lokaci wurin kasan cikin ka ko lokaci yana damin ka kuma zafi ciwo mai tsanani ne yake faruwa yanzu saboda da ka suma je irin wannan yawanci kawai kai sauri ka je wani likita. to likita me zai faru idan appendix ɗin ya fashe mutum a ciki. to in ya fashe mutum to kin san domin kin san cikin cikin ɗan adam kamar ba wa ɗan ƙwayan cutuka da suke yawo a ciki to in ya fashe in ba a yi sa'a ba yana iya halaka mutum hajiya. to Allah ya sawaƙe. amin. To likita sai kuma tambayar Alhaji Murtala mai gyada a can kwanta gora. Jihar ku <laughs> Eh jihar mu kenan Hajiya. To likita mun sha ansa wannan tambayar amma yana son ya sani ne wai shin me ke kawo haɓo ne? Abin da ke kawo haɓo Hajiya na farko shi shine yawanci gidan hancin ɗan adam kowane lokaci na da damshi. to in wani lokacin ya bushe da yawa to shi ma yakan haɓo ko kuma waɗansu mutane yadda jijiyan suke ko kuma mutum sa hancin hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini to wani lokaci kuma in dai yadda kan waɗansu mutane ma in hawan jini ya yawa yakan kawo wannan waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi in dai mutum na haɓo kowane lokaci to ya kamata ya a duba ko wani abu da ke faruwa. To likita a lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuma madadin? Dr. Ladan. Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu ce a duniya ana ta wani a ana rawa kuri na da wani mai jiki lahiya uwar jiki babu mai hoji da ke a sai da ce a cikin duniya ana ta wani a ana rawa kuri